masjidu sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mu na 30 sababan lis'ada wallafar babban malami al-ustad doktor aid bin abdullah al-karani hafizahullahu ta'ala muna cin at-sababu as-sabi'u wal-20 la tuhattimuka at-tawafih kada ka bari abubuwan da ba su da mahimmanci su ruguza ma rayuwa mun ji malayan fiɗa wasu tunaninsu kawai a duniya shine cikinsu abinci shi ba yi da wata magana da ta wuce abinci wani takalmin shi wani dabba shi ko ka ce abin hawan shi wani takalmin shi shi nan in ka wuce wannan to shi ba yi da wata manufa a rayuwarsa da yake da ita kullum tunanin shi kenan to ne malam bayan ya ambaci su ya yace hadihi masaibu haula'il bashari ce waɗannan su ne musibin waɗannan mutanen su kuma abinda Allah ya jarrabe su da shi kenan akwai mutumin da diyadin da ya ga ya fito siyasiya in ko bai siya bai shiga damuwa in takalmi ya fito sai ya yayi in abinci ne haka shi bayi da wani tunani sai abinci shi jarabawa shi kenan in ga hankalin shi ya tashi to an zo wajen abinci inda zai baka mamaki kaga an ji wajen walima shinkafa ce ake rabawa a cikin take away shirifiyar shinkafa kun san shirifiya ba komai a cikin ta illa magi da zangafar shine kori kawai aka tata amma haka za ka ga mutane ana bige-bige a kanta mai hikima tuntun ya ce shaƙa'u fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shaƙa'ul mar'i min ajiyar ta'ani aibi ya tabbata aibi ya tabbata mutum ya taɗe saboda abinci mutum ya zama abin nan abin nan ash'ab eh. ash'ab ne ko ash'ab ash'ab eh. suna cewa at'amu atma'u min ash'ab wai duk duniyan nan ba wanda yake shi kwaɗayi da son cin abinci huwa minat tufailiyyi bi inda ya ji walima sai ya da cokalin shi kuma a cikin aljihu laisa indahum min al-maqasid al-ulya ma yashghaluhum irin waɗannan ba su da wasu manufofi madaukaka waɗanda suke shagaltar da rayuwarsu da su ba su da su in ka tambaye su me manufarsu a rayuwa me suke son su yi achieving kamar yadda ake cewa ba su da shi laisa indahum min al-ihtimamat al-jalilati ba su da ababe masu muhimmanci ma yamla'u waqtahum wadanda za su cika musu lokutansu ba su da wani abu na tsari yanzu azumin nan zai zo wallahi dan uwa yan uwa wani sai dai ya kare tsakanin cin abinci da bacci azumin haka zai zo ya fita wani ya ƙara da kallo waɗannan ababen guda uku shi kenan abin da ya ɗauka ramadan ya ci lokacin buɗe baki ya yi da ƙyar ya kai azumin ya ci lokacin sahur da rane ta bacci in ya tashi ya kalli talabijin shi kenan ko ya kalli waya shi kenan rayuwar shi ta ƙare me kai a cikin ramadan ɗin nan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo yayi addu'a manzan Allah sama zai hau minbari hawa ɗaya ya ce amin ya sake hawa matakala ta biyu ya ce amin ya sake hawa matakala ta uku ya ce amin aka gama sallah sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce mun ji ka ce amin so uku yace jibrilu ne ya zo wajena ba da dadewa ba yi addu'o'i guda uku masu ban tsoro ce addu'a ta farko ya ce duk mutumin da ramadanu ya zo amma da yi aikin da Allah zai gafarta mashi ba to Allah ya murza hancin shi a cikin wutar jahannama mala'ika jibril ya wannan addu'a anzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a addu'a ta biyu ya ce masa duk mutumin da ya rayu da iyayensa suka zama dattawa amma bai shiga aljanna ta sanadiyyarsu ba shi ma Allah in ya jefa shi a wuta to ya murza hancin ci a cikin wutar jahannama ya ce na ce amin sannan ya sake cewa addu'arsa ta uku duk mutumin da aka ambaci sunanka ya ji an ce muhammad ko annabin Allah ko manzan Allah amma bai ce sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma Allah ya marza hancin shacin wuta to mahalli shahid na farkon nan ramadan ya zo maka amma ba kai aikin da Allah zai gafarta maka ba mala'ika jibrilu alaihi salam ne tausayin mu ne domin shi ya zo mu manzo Allah sama da wahayi yi wannan addu'an mai zafi shi ko manzo Allah sama ya fi kowa tausayi ya ce amin kana jin wacce ce za ta faɗi ƙasa banza addu'ar ko amin ɗin ba ko ɗaya sau da ka mutum ya zama yana da manufa a rayuwa me kake son ka cimmawa waƙad ƙalu sun faɗa suna cewa idan kharajar ma'u min al-ina'i idan ruwa ya fita daga ƙwariya mala'ahu hawa uto iska ce za ta cika ta idan aka juya ruwa daga bokiti to ba abin da ke cin bokitin nan sai iska ko ka zuba ruwa ko a zuba kamu ko a zuba abu mai amfani ko kuma iska za ta cika bokitin haka ne ko ba haka bane so da me kan magana ke nufi yana nufin duk abin da ba a sa masa abu mai amfani ba to abin banza zai zo ya cika shi zuciyarka idan baka shagaltar da ita da abin da zai amfane ka ba ka da lahirarka to ita za ta nemo makanta aiki shi yasa suke da karin magana suke cewa eh, abin nan Alƙalbul farighi masna'atu shaytan duk zuciyar da babu komai a cikin ta to ma'aikatar shedan ce nan shedan ke zama yi saka da wuya kaga mutum ya halaka ya lalace face sai da ya yadda ya zauna bai da abin yi sai zuciyar shi kuma ta saka masa ta ce to yi kaza barayi mutane ne masu kwakwalwa da wuya ka ga barawo da keke. in ya aikata wata tsiyar sai ke mamaki ka ce wai ta yaya yi mutum ne mai basira ya zo ya ta karanta ku yana sabu yana bin yana bin ku akwai abin da yake son yayi amma bai samu wannan damar ba sai da ya lalata kwakwalwar shi ya lalata zuciyar shi ya batta ba ta da abin yi to ita kuma sai ta yi aikinta ita kuma dama sharri take umartar mutum da shi ƙwarai innan nasta la'ammaratun bisu'i ran mutum yana umartarsa da abun banza ne abin da ba yi da kyau haka ran mutum yake umartarsa da shi to kaga ashe mai hankali mai wayo mai sanya kubuta duniyarsa da lahirarsa ba ya barin zuciyarsa ta zama ba ta da abin yi ku duba sirrin Allah ko bacci kake fa zuciyarka ba ta daina aiki kana bacci amma ita tana aiki sai ta ɗauke ka a cikin baccin nan ko sai ta kai ka landa in landan kake tunani kai ka america ta kai ka makka ta kai ka china da a cikin bacci fa kana kuma ɗakinka ta hau da kai jirgin sama har ma ta ce ga kunan kun yi mafarki kun yi haɗari jirgin ya faɗo sai ka fargita sai ka ji ka ashe kana kan kesan ka ne ko kana kan katifarka kaga zuciya kenan ba ta hutawa ita ranar da ta huta ranar da mutum ya mutu to aikinta zai tsaya daga wannan lokacin aikinta zai tsaya to ya kamata mutum yi makansa abin da zai amfane shi idan ma ne ce kenan fa fakkir fil amri allazi lahu wa ka tsaya kai tunani fil amri allazi tahtammu lahu a game da al'amarin da ya kamata ka bashi muhimmanci wa kuma wani abu ne in ka rasa shi zaka shiga damuwa ka tsaya kai tunani ba komai ba hal yastahiqu hadha al-jahda wa shin ya cancanta wannan abun ka sha wahala saboda shi ko al-juhd kokari ko aljahad wahala wal'ana da kuma wahala ka tsaya kai tunani duk abin da kake tunaninsa ko kake yi a rayuwarka shin wannan abin ya kamata in bashi muhimmanci abu ne mai muhimmanci me zai dawo min da shi na sakamako haka ya kamata mutum ya makansa li'annaka a'taytahu min aqlika domin wannan abin fa ka bashi hankalinka fa wa lahmika ka bashi naman jikinka wadanika ka bashi na abin nan jininka wa rahatika ka bashi kutinka wa waqtika kuma ka bashi lokutanka so daga ya kamata duk waɗannan abubuwan masu tsada da Allah ya baka ka dauka ka ba wannan abu ya kamata a matsayinka na matashi ka ɗauki hankalinka da naman jikinka lafiyar jikinka kenan da jinin da Allah ya sa yake gudana a jikinka da hutunka da lokacinka ya kamata ba ƙwallo ƙwallon ƙafa ko kowane irin nau'in ƙwallo ya kamata ka bashi ya cancanta ka bashi wannan ya zama tunaninka ba yi da wata magana sai ban ka buga ka kalla ka yi musu ka ƙarar da awanninka a kan wannan abin ya kamata kaga wannan ya kamata mutum yi tunani ya kamata ka ɗauki waɗannan ababen masu tsada ka ba fira da zaman makwalla da dandali da fira da surutan da ba su da amfani ya kamata ka ɗauki waɗannan ababen masu tsada da ba a siyo su a kasuwa duka waɗannan ababen da malin lissafa ba a siyo su a kasuwa wani na iya cewa yin jinin mutum ya ƙare ana ƙara mai ha ana saidawa akwai akwai blood bank ma akwai akwai akwai akwai bankunan jini ha so nawa kaga an samu mutum jini jinin ya ƙi karɓar jikin shi saboda ba nashi ne na asali da Allah ya halicce shi da shi mutum nawa aka ƙara musu jini ta sanadiyyar ƙarin jinin ma suka mutu ba a siyansa a kasuwa wannan in ka rasa naka na asali dan uwa shi ce na to balle lokaci ina shagon sai da lokaci yake lokacin ka na nufin rayuwarka a ina ake sai da minti ba mintin tsotsa ba minti ne mai sakonni ashirin na abin nan sittin a ina ake sai da a ina ake sai da awa a ina ake sai da mako a ina ake sai da wata a ina ake sai da shekara hmm? Wahada hada ghabnun fi wannan kamun gane a kasuwanci me kamun ga ghabnun zalika yawmut Shi shine ka ce kaya da niyyar kana tsammanin ka samu riba sai ka je sai dawa sai kai asara ka taro kayan ka naira biyar? kana tsammanin alal aƙalli? in baka ci kowace riba baka ci hamsin? kana zuwa kawai da aka gama sai da kayan tsaf aka zo aka yi lissafin kudi sai aka yi kudi sun dawo naira dubu ɗari uku da hamsin asarar dubu ɗari da hamsin shi ne gabnu to shi ne irin wannan mutumin da ya watsar da rayuwarsa ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi ya ba shirme ya ɗauki lokutan shi ya ba shirme eh? ya ɗauki jinin rayuwar shi ya ba shirme to ƙarshe abin da zai faru da shi shine gabnun fi safqati zai samu kamanga a tara da lalacewa da karyewar jali a kasuwancin shi na rayuwarsa wa khasaratun ha'ilatun sannan kuma hasara ce babba samanuha bakhsun wanda aka dauki kuɗi wanda yake kaɗan, lalatacce aka siyo da ita aka siyo da shi hmm? wa ulama'un nafsi yaqulun masana ƙwaƙwalwa masu bincike kan ɗabi'a ɗan adam da ƙwaƙwalwarsa da aikinta suna cewa iji alli kulli shay'in haddan ma'qula kowane abu zaka yi to ka sa mishi iyaka ta hankali ka tsaya ka kwalailece wannan abun akwai amfani a cikin shi yanzu yin siyasa mutum yake siyasan nan wa irin wannan siyasa ta zamani mutane nawa suka zo suka biye ma 'yan siyasan nan suka bata musu rayuwa suka wargaza musu rayuwa shi ke dama shi da yi boko ba dan jagaliya ake ce mushi ko yan jagaliya shi dan jagaliya ne duk inda wani zai tafi ri da shi za a tafi a yi a gama shi nan sai a wargar da shi to su ne wanda za ka ji sun zo sun ce an yaƙi an bar su da kuturin bawa to wallahi wani ma bai samu kuturin bawan ba ko su ce sun tura mota an watsa musu kasa ta baza musu kasa ta gaba kage dama tun asali masana suna cewa duk abin da za ka yi to ij'allahu haddan ma'qulan ka sanya mishi iyaka ta hankali ka tsaya ka kalli wannan abun wannan abun ne zai kawo maka wani amfani zaka samu a cikin sa akwai alkhairi a ciki ko babu alkhairi shi yasa ai suke cewa unzur ilal ma'alal maal lalhal hal kullum ka tsaya kana kallon me gaba za ta zo maka da shi ba wai yanzu ba saboda yanzu tana iya zama kalmiya sun san kalwalmiya a miraj wannan ruwan aljanu kamar yadda ake cewa a titi mutum yana tafiya rana ta kwale sai ya hango titi kawai da ruwa sai ya zo wajen zai ga ashe kawai shimfiɗaɗɗiya hanya ce ba komai a wajen ƙawalwal niya to da yawan rayuwar mu da muke yi a ƙawalwal niya muke yi kuma mu ce a nan za mu sha ruwa sai mun zo dai daidai wajen sai mu gane a ce babu ruwa wallazi na kafa ruwa a maluhun kasaradin biki'atin ya sabuhu zama'anu ma'an ta iza ja'ahu lam yajid hushai'an wajadallaha inda hufawa hisabahu wallahu tari'ul hisab sai ka zo wajen sai ka gane ashe ba komai ba ruwa ba ne a wajen wa asdaqu min hada kai ba maganar ulama'un nafsi ba psychologist maganar da tafi gaskiya ita ce qaulullahi ta'ala qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da ya ce, ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sanya ma kowane abu gwagwado shi yasa duk abin da baka yi shi gwagwadon shi ba to zai baka matsala shi yasa suke da ka'ida suke cewa sun fahimci wannan ka'idar a ƙarƙashin wannan aya kullu ma jawaza al-abdu bihi a kullu shay'in jawaza al bihi an haddi to intaqala ila ziddi duk abinda kake kauce iyakai inda aka ce kai to zai zama kishiyar shi in mai amfani ne zai zama maka ne zai zama maka mai cuta ba misali cin abinci sai mutum ya zo ya kawai tasa abinci irin yaushe gaman nan an daɗe ba haɗu ba kawai kai ta ci to guba zai zama ma guba zai zama maka kaga guba kishiyar abinci domin abinci gina jiki ya kamata yi ita kuma guba rusa lafiyar jiki take har ma ta raba mutum da ransa to duk abin da ka aikata shi ya wuce yadda ake bukatar ka yi to zai zama kishiyar sani kwarai ba ka gani in ka zo ka tisa mutum kana yabansa to ƙarshe za ka koma kana zagin shi ne da yawan yabo da ake ma mutane irin mawaƙan nan na fada su zo suna fada a gabana na taɓa ba da wannan labarin na ga ana ma wata mata kirari ya kalli siffarta da yadda take tafiya ya ce hajiya hajiya mai tafiyar kama irin ta agwagwa hajiya mai tafiyar kama irin ta agwagwa shi ce nan sai ta manni kuma wai an ce mata agwagwa don Allah kalli yadda agwagwa ke tafiya kamar za ta kife kuma wai ta yake yi da aka yawaita yinsa aka wuce gona da iri to sai ya zama kishiya sai ya zama kishiya amfani sai ya zama cutarwa ne a cikinsa Allah shi ganar da mu fa'a'atil qadiyyata hajmaha duk abin da zaka yi na rayuwa to ka bashi nauyin shi ka yi mu'amala da shi gwargwadon nauyinsa wa waznaha da kuma awan shi wa qadraha da gwargwadonsa wa iyyaka wa zulma wal-ghuluwa ka shedinka da zalunci me zalunci shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka sanya abu inda bai cancanta a sanya shi ba shine zalunci kowane abu ga yadda bature ya mota yadda bature ya mota misali na kusa-kusa ke in baka fahimci wa fi anfusikum ba wa fi anfusikum in baka fahimci yadda Allah ya halicce ka ba Allah ya ce ka kalli kanka ka ga yadda Allah ya kira ka komai naka daidai sa maka allazi khalaqaka fa adalaka a wata qira'a fa'addalaka Allah madaukakin sarki ya halicce ka ya daidaita ka kuma ya miƙar da kai ya sanya maka komai daidai ka zauna kai tunani a ce maka da hancinka hancin nan wannan hancin sai aka zo aka sa maka shi a ciki ya za ka zama hancinka wannan a cire shi ka taba ganin mutumin da bai da hanci ya samu matsala a rayuwa wani iyazu billah ya kaga fuskarsa muna yara akwai wani mutumi ina jin ya rasu ana ce mishi hancin Kano ba yi da hanci hancin shi a buɗe yake to ya yake ba za ka so a ce Allah ya mai da ka kaga komai naka Allah maka daidai kuma ka ɗauka daga wannan ƙwaryar kanta ka gabaki ɗaya sai aka ce an ɗauke ta an mai da ita ita ce a ƙasa ya kake gani ya rayuwarka za ta zama kanka a ƙasa ka kuma a sama kaga Allah madaukakin sarki ya sanya komai da adalci shi yasa malamai suke cewa ita duniyar nan akan adalci take gudana duk abin da ka sa shi ba daidai ba to ba zai yi ba ka je wajen lagireto ran nan na faɗa muku lagiretan ka na mota sai ka je ka zuba man fetur ka ce kai yau nan wajen kake son ka zuba man fetur kuma ka tafi je fai lokacin da bature ya yi ta ai kila kwakwalwar shi ta dode ne ya je ya hada inji kusa da wajen man fetur inji suna makwabtaka da man fetur me yake faruwa a j5 so in ta kama hanya ta ci an tuka ta da kayan gwari za su tafi legas ta yawa konewa take yi akwai mota da kai ta konewa saboda anan ya so ya ƙi yin adalci ya ƙi sa abu a tsari wanda ya yi ta ya samu matsala saboda bai kata a ta gari je ka ga bayan gida ba a gini suna makwabtaka da juna ga rijiya ga kuma masai waje ɗaya suke rannan na buga misalin fo fo wannan fo fo fo da ake yin bayan gida a jikin a cikinsa ake najasa sabo baka zuwa wajen mai robobi ka ce a baka fo shi za ka rika ci har mai murfi na ga an yi ko babu mai murfi to me yasa baka siyo shi ka kawo shi gidanka ka tuba maka abinci a ciki da mariki kaga ba a taba komai da shi ba tsaftatacce ne sabo sabo fil amma zai ga ce kai ka siyo fo zai ga ce a baka seti seti hawa hawa a baka a baka dozin sai a zo gidanka kawai sai a ga da fo ake cin abinci in an maka magana sai ka ce ah, ai ba a taba komai da shi ba daga kasuwa sai zuba abinci da ma za a zo sai da na ce a ƙara wawanke shi kaga baka haka to wannan kaga tsantsar adalci kenan tun da ya samu wannan sunan ya aka ware shi aka ce ga aikin shi to ba a yin wani aikin da ba shi ba da shi kwana yi ba a yi yadda ba ka zuwa kicin ɗan ba ka zuwa ji yadda mutane ke kawata bayika a wannan zamanin namu a kashe bayi kuɗi akwai bayin gwal amma kuma ba a zuwa a dafa abinci a ciki kwana zuwa ba a zuwa a je a ta yadda kuma kicin duk abin da aka sa masa na cabinet da komai da komai da komai da komai da komai da komai mutum baya cewa bari ya ji can zai kwana shi dakin kwanan shi kenan kitchen ko kuku ba zai kwana a kitchen ba balle kai mai gida kaga duk wannan tsari ne kowane abu an sa shi a matsayinsa an aje shi a wajensa to ka riƙa ɗaukar irin waɗannan misalan a rayuwa kada ka zama kana yin abu babu tsari kuma kowane abu ka bashi gwaggwadon matsayinsa da nauyinsa da darajarsa kaka kara mishi abin da bai kamata ka ba shi ba in ka bashi to zaka samu matsala haula as-sahabatul abrar ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi masu nagarta hammuhum tahta ash wafa'u bil bay'ati burinsu da himmarsu a gaban manzon Allah sama a ƙarƙashin bishiya alwafa'u bil bay'ati su ga sun cika alkawari da suka yi Allah maɗaukakin sarki cewa inda an kashe saidina Usman guna afghan to za su yaƙi wannan al'ashik aibul Abdul yana ba mu la ya ɗauke mai yana buga mana misalin abin da ya faru a Sulh manzala sama shekara ta shida bayan hijira sai ya ce masahabbansa su zo su shirya domin su je umara suna zuwa sai suka tsaya wajen da ake ce masa birul Hudaibiya wata rijiya ce da ake ce mata rijiyar Hudaibiya sai ya aika ya ce masa yadda na'udu ya ce to waye zai je ya yi bayani ya faɗa makwarin shawa cewa ga mu mun zo domin mai umara ba mu zo da niyyar fitina ba ba yaƙi ya kawo mu mun zo ne mai umara manzala sun ce kai umar kai za ka sayi umar ya ce a ya ma'aikin allah a zaɓi wani akwai matsala saboda na farko dai ni ba wanda zai gaya min ɗaya in kyale shi duk wanda ya faɗa min ɗaya to sun san ni sai na faɗa musu goma kuma duk wanda ya cakale ni to za a kwashi yan kallo sai na umar baya yadda da shirme sannan na biyu ƙabila ta ta banu adi ba mu da ƙarfi a makka mazan su mai ce tuwa kake ba da shara ya ce a aika usman yana da yaƙana usman yana da kunya usmanu yana ana girmama shi sannan kabilarsa babba ce a makka banu umayya shi kenan manzon sama ya ɗau shawararsa aka tura sayyidina usman sayyidina usman na zuwa suka ce a kai aka turo me ka zo da shi ya ce ga shi ga ce to ba za ku yi ba ba za ku yi umaran nan ba bana amma kai kaɗai mun baka izini ka ga maganar sayyidina umar ku mun baka izini kai ka je kai umararka sai ya ce a ya za ku ku hana manzan Allah sama da sahabbansa yi ni kuma ku bani ilimi ba zan yi ba ce ba zan yi umara ba inda manzan Allah sama bai yi ba ce to yanzu me kake so a yi ce to yanzu tun da dai kun ce haka sai a je a rubuta takarda ku turo ɗan saƙo mu tafi can wajen hudaidiya inda mazan sama yake da shi da sahabbansa a rubuta duk waɗannan alƙawar kuce nufi yi to ana can sayyidina Usman yana can sai shedan ya zo ya yada cewa ai an kashe ma Usman dan a Makka to shine sai manzo mai zo ya shimfida hannunsa haka sai ce duk wanda ya yadda in an kashe sayyidina Usman zai yi yaki domin daukan fansar jinin sayyidina Usman ya zo ya sa hannunsa a cikin hannuna ya mun mubaya'a to ka gani shi yasa Allah ya kama su ya kama sunan ya faɗi matsayin sahabbai a wannan saboda yadda suka cika alkawarin Allah innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ka duba darajar da cikin ayoyin nan ayan nan innal ladina yubayi'unaka lalle wanda suke ma mubaya'a suke maka chaffa suke sa hannunsu na dama a hannun hannunka na dama innama yubayi'una Allah ba kowa suke mawa ba Allah suke mawa yadullahi fauka aidihim hannun Allah na saman hannunsu da suka sa hannunsu a cikin hannunka to Allah kuma ya dora hannun shi a nasu sannan kuma yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما Wa قلوبهم فأنزل wa عليهم وأثابهم فتحا ya ومغانم كثيرة يأخذونها ku duba waɗannan falalolin to sahabbai saboda zuciyarsu babba ce tunaninsu ke nan ba ƙananan ƙananan abubuwa marasa amfani ba fanalu allahi sai ga su sun sami yarda Allah hmm, wa rajulun ma'ahum amma a cikinsu sai aka samu wani mutum wanda yake shi munafiki ne ahammahu ahammahu jamaluhu shi kawai raƙumin shi yake tunani hatta fatahu al har sai da wan mubay'at ta kubuce masa bai samu fakana jaza a hulin Yirman sai ya zama sakamakonsa, sa shine Alhirman hirman ya rasa wannan darajar wal kuma Allah ya fushi da shi so da kadan uwa kan manufarka ta zama karama kan manufarka ta zama yar karama hmm? ka zama tunaninka mai fa'i me kake so ka faɗi abu babba me yasa manzon sama ya koya mana yace idza sa'altumullaha jannatahu fas'aluhu al-firdaws al-a'la idan zaka ce Allah ya baka aljanna ka ce to ya Allah da bakin kofa dai a ban a'a ka ce Allah ya kai ka can firdaus kuma mafi daukaka kwarai da gaske da wanda ya je Abuja akwai Abuja akwai Abuja ko ba haka bane akwai abuja akwai habuja yanzu mutumin da ya tsaya diye diye ya kaga ba abuja ya je ba ko ya zo ta can ta hoto kefi ya tsaya a yanya abuja ya je sai ya da kuma ya shi abuja ya je ka haɗa shi da wanda ya je ya je mai tama ko wanda ya je garki ko wanda ya je wuse irin area sun sunansu ma da turanci ake faɗi ba ba hausa a ciki sai dai kana wani area area area da zone zone akwai layin da zaka bi sai a ce maka hokin prohibited zone wai ba a talla a wajen talla ba a yadda a yi a wajen ba kare shi nan to kai sai ka ce ala kai ka abuja ba ka taba zuwa abuja ba sai ka ce ala kai na abuja ko da diya diya ne kaga wannan himma ka kasira ba ka da himma aliya misali nake buga mana ka zama kana da himma maɗaukaciya malaman tarihi suna ba da labari sayyidina mu'awiya radiyallahu anhu ƴaƴan biyu amma da wuya in ka taba jin ɗayan sai dai yazidi kake ji ko ba yazidi kake jin ake faɗi ba yazidin nan da kake jin sa mutum ne mai kwakwalwa ne basira tun yana ɗan ƙarami shi ba ƙauya ce ya ƙauye ce ba sayyidina mu'awiya ya je ya auro ta a ƙauye ya zo ya shigar da ita gidan sarauta ita kuma ta saba da rayuwar ƙau ta ga bishiyoyi ta ga kogi a je a yi farauta a kamo zomo duk wanne yana cin abin da ke kara wa mutum basira ba fa abin ni ba nan abin ni wallahi in ka bi bin in ka ci ba za ma ka samu zoman ba sai dai ka lalace ka zama ɗan tauri a ƙauye ake magana irin rayuwarsu da suke yi ta jarumtaka yana ƙara mutum basira irin rayuwarsu da suke to sai ta zo sai ta shige ɗaki sai ta ta kuka tana waƙoƙi an ɗauko ta daga ƙauye ta saba da rayuwar ƙauye an kawo ta ƙaton gida gidan sarauta sai na mu'awiyar da ya ga dai abinta ya girmama sai ya ɗauke ta sai mai da ita ƙauye a lokacin kuma ta haifi ɗanta ya zidu ta tafi da shi can saboda haka a can ya je ya koyi fasaha da jarumta ya iya magana ya iya dabaru ana nan sai ya fara girma sai bansa sai na mu'awai sai da da shi birni to akwai matarsa ita kuma yan birni ce ita ma ta haihu sunan ɗanta abdullahi ka taba jin shi to barka ji sunan shi abdullahi to sai ita wannan matar sai tana nuna mai ji da bambanci wai ba ita ta haife shi ba a banza tana ƙin shi tana nuna tafi son ɗanta duk abin da yazidi ya a gidan sai ta kyare shi ɗanta kuma kawai ta bashi ya zama wawa galala kawai irin ɗan falo ɗin nan duk abin da ya ba ba abin da za a ce mishi irin tarbiyyar da tura suke son marika ma 'ya'yanmu yanzu yaro ba za a mashi faɗa ba ba za a duke shi ba kawai duk abin da yaro ya ga dama ya yi to shi ne fa rannan sai yazid yana sai kai sai muawiya radiyallahu anhu yana sai nuna mata bambancin danta da shi suna zaune kawai sai yazo sai ya ce su zo sai suka zauna sarki ya zauna sun san sai da muawiya sarki ne babba linci sai ya ce sai ce ya yazid ma za ta tamanna ya ce ya yazid yazid me burinka a rayuwa sai ce yallaɓai Abin da nake so yau dinnan ka ƙara ma ma'aikatan ƙasa ga shi ɗaya albashi ka ƙara musu albashi kuma ka ce musu ni na ba da wannan shawara sannan yin labai ranka daɗe ina kan a shirya yaƙi da za a je a yi jihadi domin musuluntar da waɗanda suke rayuwa a bayanta kuma ka sa ni ne kwamanda sai ibna mu'awiya girgiza kai yace to na ji naka yace ke abdullahi me burin ka ta ma za ta tamanna yace baba ni ko sai mun jaki don Allah za ka haɗa wancan da wannan wai a sai mai jaki jakin banza to kage kage shi ke to Allah ta'ala haka yake mu'amala da mutane yanzu wannan abdullahi mai jaki ko an sai mai jaki ko ba a sai mai jaki ba kana jin labarin shi in ban da yau wallahi za ka karanta littafan tarihi guda ɗari da suka faɗi sai na mu'awiya sai sun faɗi yazidu tare da shi amma ba a taɓa ba za a faɗi abdullahi ba wannan ɗan nashi abdullahi kuma ya girma domin ainihin sun yi ne suna matasa sun zama sun fara zama masu ƙarfi mutumin da zai ce a naɗa shi kwamandan yaƙi ana naɗa yaro kwamanda to kaga haka Allah yake amma saboda haka kwakwalwarka da fatan ka ya zama babba kakka zama ka zama tunaninka kawai kusa kusa dan kaɗan hmm? yanzu lokacin ana ba da labari aka ce saddauna rahmatullahi alai lokacin da ya zo za a gina jami'ar ahmadu bello cewa ya a shiga mota aka fara tun daga samaru inda abu take a yanzu haka ake ba da labarin aka ce ya ta tafiya ana cewa ranka ya daɗe ai ya isa ne ya ce a'a ƙarshe da suka matsa tun daga na har sakwata duk amadu bello university ta zama ko ba ta zama ba ta zama mutane ne suke zuwa su je su research a gonar bakuwa gonar saddauna a ƙarƙashin biyu take sannan ɗan fodi university jika ce ta abu ba yadda ba jika diyu ce ce yatta amma ɗan fodiyo jikatta ce ɗan fodiyo university kai ba daga nan ba daga nan har sakwata har a biyu ta haifu atdu da kwaleji ce a ƙarƙashinta kage yadda suke tunani kage yadda tunaninsu yake mai faɗi Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu zama muna da irin wannan ka shiga ka ga su har yanzu ayyuka na nan da kakku kullum aka tashi sai na bada wannan labarin muna jami'a lokacin ban taba shiga hall din abin nan ba assembly hall na abu ranar da na shiga ban san lokacin na ce subhanallahi ba saboda yadda na ga gina yadda ka san kwanan nan aka yi shi na tafi ɗan allon nan da ake bugawa na ranar da aka buɗe abu na ji duba yana ji 1965 saura shekara ɗaya a kashe saddauna aka yi saddauna ya gina shi amma mu ga nan ana yin abubuwa ba sa wuce shekara guda sun lalace la shirye mu so da ɗan uwa fatrahi tawafiha kai watsi da abubuwan da ba su da muhimmanci wal ishtighala biha sannan karka shagalta da su tajid anna aksara humunika za ka samu mafi yawan cikin bakin cikinka zahabat anka ya tafi ya bakka wa utta farihan masru'a ka dawo kana cikin farin ciki da annashuwa yawan ababan da muke ɗauka kanana mu sa ta a zukatanmu shi da yawan mata sun fi hawan jini kuma ba su ya kamata su yi hawan jini ba saboda me saboda su sun fi yawa yanzu wata tana nan ta matsa mijinta kan kayan sallah sai rigimar da za a yi dole kowane hanyar yake ciki ya je yi sata ya mata kayan sallah da ita da 'ya'yanta wannan manufa ce mai kyau ke tunanin ki ko hakila a tsawon shekara ya mata dinki ya kai so nawa mata nawa barayi ke shiga gidaje sai ka ji an ci an sace musu a tamfa guda kaza mijin ma bai san suna da su ba suna ta tarawa suna ta tarawa amma sallah ta zo da shi sai su ce sai an musu shi yasa suka fi kowa hawan mu maza mu ya kamata mu hawan jini saboda mu muke shiga rigingimu amma sun fi mu kaje yau kaje inda ake layin masu hawan jini yau a asibitin Ka kage layi tun mata sun fi yawa saboda sun fi sa ma kansu fitina da rigima da ɗaukar abin da bai da muhimmanci su mai da shi ne muhimmanci kai abin da kake gani ba wani abu bane su ko zai su girmama shi wallahi wa fara azumin nan ga baki da take da mijinta mu Allah ba ya kama lokacin sauki yanzu ba yanzu babu zanin tashin asuba ai wane ne a cikin mu na aka ce sai yayi zanin asuba tashin asuba kaga Allah ya kashe mana shi ba wa'azi fa aka yi aka ce a daina yi ba Allah ne da kanshi ya kashe mana wannan zanin tashin asuba tambaya alhaji ga nan zai baka labarin an tashi eh sai an tashi as-sababu thamin wal 20 irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas ka yadda da abinda Allah ya raba maka ya baka takun aghna an-nas zaka fi kowa wadata ka yadda da matsayin da Allah ya aje ka zaka fi kowa wadata wannan nassin hadisi irba bima lak takun aghna an-nas ka yadda da rabon da Allah ya baka to zaka fi kowa data kana gefe wasu da kake hangen su sun kai wani mataki su kuma suna kalla rayuwarka tana ba su sha'awa marra fi ma sabaqa ba'du ma'ani hada sababi ya gabata a baya wasu daga cikin ma'anonin wannan sababin lakinnani absutuhu huna sai dai yanzu zan ƙara buɗe bayani kansa li yufhama aksara domin a fahimta fiye da yadda aka fahimta a baya wa huwa alaika, alayka abinda ake nufi da wannan sababin ya wajaba a gare ka an taqna qasama Allahu laka min jismin wa malin wa waladin wa saknin wa mawhibati ka yadda da abinda Allah ya raba ya baka min jismin na jiki yanzu rashin yadda da yadda Allah ya yi ka ba shi ke sa wasu su je suna shafe-shafe ba ka san mutum fa baki yanzu har da maza shi ne abin da zai fita ya maka da hankali kawai namiji yana kwaila namiji kawai ka je ka tarar da ya ce wani mai can mai can mai can kala wajen goma wani yana shafawa a jikin shi kai ba dan daudi ba ba dan daudi ba me me hada ka da maye maye ka san mutum baki fa wai kawai zai ganin shi zo yara matasa yanzu abin da suke kenan to abin da baka sani ba na sirrin ubangiji wannan fatar mu baka ta fi ta jajayen nan wallahi wannan rabon Allah ne tun muna yara ana cewa baki baki menene tantin Allah to haka ne Allah wa man ahsanu min Allah sibgha to ya ku fat lafiya muna da wata kariya fatan mu tana da kariyar da waɗancan fatocin nasu jajaye da waɗanda kuke ganin su fararen nan suke birge ka ba su da su muna da wani sinadin ko kwanan nan ina jin bare-baren na an yi fira da wani likita a abu dan abuja likitan fata ne da yawa bbc kun gani ya an yi fira da shi ta wajen minti goma sha yana bayani kan fata da sirrin baka fata amma kai wai ba ka so daɗin daɗawa wanda nasu ya fi muni su ne mata ha allura fa suke zuwa ana musu ba allura canza halitta ba ka yi da matsayin da Allah ya yi ka ba shin lokacin da Allah ta'ala ya hada bai san abin da yake yi ba ne yanzu kuma da ya baka haka baya ganin ka ne sannan ya ce maka yana taka ma bayi ne ba su matsayi gwagwadon fatarsu إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ألا بايا كلن إير حالتك بايا كلن جكولنك أبن ديك كلا زكاتنك دعيكم شي شي من ظل سنة لا فضل لأبيض على أسود باب في فيكم قريبه فبكيبا قريبه فبكيبا إلا بالتقوى سيدة بن الله idan fari ya fi baƙi bin Allah to ya fi shi idan ko baƙi ya fi fari bin Allah to baƙin nan ya fi fari Allah baya kallon fuska baya kallon halittar mu ba a ce ka ba fuskarka ko ka ba fata ka ta bushewa ba wannan ba laifi ba ne ba a ce fuskarka akwai banni da mugu ba ko ko ko ko ko ko ko ko ka ce ba za ka shafa maganin da za ka warke ba wannan ba laifi ba ne magani ne malamai suka ce duk yadda Allah ya halicce ka sai kuma ka zo ka samu wani sauyi to babu laifi ka nemi magani wanda zai dawo da kai yadda kake da ba laifi ba ne amma ga yadda Allah ya yi ka ce ka ce kai baka yadda ba so kake ka canza to wannan haramun ne shine ne abin da shedan yi alƙawarin ya ce sai yayi wala amurannakum fala yughayyirunna ce wallahi sai na ba su umarni sai sun canza halitta ka ya Allah to ga nan muna gani to ka yadda da yadda Allah ya halicci jikinka wa malin dukiyar da Allah ya baka ka yadda da ita ya tsinka ga su ba ɗaya suke ba to haka Allah maɗaukakin sarki yake sai ku taso abokane ku goma kowa da irin baiwar da Allah ya mishi wani Allah ya bashi mai gadi kaga ƙasa ƙasa kenan ko ya bashi dan garuwa ne shi wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi wata ma'aikata yau da samu gobe babu wani Allah ya bashi shago wani kuma ya fice a cikin ku yafi kowa kuɗi to kakkar a kallon wannan da Allah ya bashi dukiyar kai bai baka ba kai ma ka tsaya ka duba ka kana da wata baiwar da Allah bai mishi ba wala wa waladin ko ‘ya'ya wallahi sai kaga wani Allah ya ba kuma zai da dukiya kuma nan gaba sai kaga Allah ya sama duka waɗannan ‘ya'yan sun zama masu albarka wani kuma kaga Allah ya ba shi dukiya amma ya hana mushi ‘ya'ya yayi yayi yayi yayi yayi amma ba zai haihu ba Allah ya ce ba wa taknin wa takanin haka nan wajen gida wajen zama a gida wani Allah ba shi rabin kwata wani a gidan haya yake wani Allah ya ba rabin fegi wani Allah ya bashi fegi guda wani kuma kaga ya haɗa feguna kawai kaga gida ya tafi kamar gidan shugaban kasa ko gidan wani babban sarki amma gidan wani ɗan kasuwa ne kila to kaka kalli wannan gidan ka ce kai me yasa Allah bai baka ba wa mawhiba sannan ka yadda da bai wadda Allah ya baka suna da wata ka'ida suna cewa qad la yakhlu insanun min mawhiba da wuya ka samu wanda bai da talent da wuya ka samu wanda bai da kwakwalwa bai da wata bai wadda Allah ya bashi mutane nawa ne wasu su je boko su kata amma su zo su dauki wani abin a rayuwa su zo su zama sun ci gaba a babi na misali babu laifi irin su bilget da ake ba da labari duk jami'a ta kore su sun kasa bilget da kake ji bilget mai kudin duniyan nan ya kasa jami'a sai ya dawo ya gabai wadda yake da ita ta kwamfuta shi ce nan gashi ne yanzu yana juya masu bokwa kwarai da gaske to da yawa haka duk wani ɗan adam yana da mauni ba sai dai in shi ya walakanta ta kaga mutum ya iya zane kaga masu architecture in suna koyan karatu a jami'a sai dai su je su same shi rike koya musu zane da rike yadda ake rike fensirin idan an ce a yi proposal na gidan da ake son a gina zai zo ya hada musu da kwali ya fitar da komai suna nan Allah ya ba su baiwa ka ga mutum mahaukaci ne amma Allah ya shi wata baiwar da mai hankali ba zai iya yin ta ba ina jin 2011 ina jin 2011 aka yi wata musabaka a Dubai wani yaro Ahmad ɗan ƙasar Masar aka je da shi yana ɗaya daga cikin abin na handicap irin waɗannan mutanen masu yaran nan waɗanda ƙwaƙwalwarsu take tangalawaja wanda za ka yi kansu bai tsayuwa komai sai a lokacin shekarun shi ashirin da ɗaya komai sai an mushi hatsarki amma ya haddace alkur'ani ya haddace alkur'anin irin bugun fahad rahmatullahi alai irin kur'anin da muke kiranta shafi-shafi ya haddace ayoyi aya-aya sai ka ja masa aya sai ka ce lamba ta nawa ce kawai zai ce maka lamba ta kaza sai ce wace aya ke gaban ke bayanta sai ya faɗa maka ba shiryawa yi ba wace aya ke gabanta sai ya faɗa maka amma kuma ba abin da zai iya maka bayan wannan in kafin in bai sanin sunan kowa amma aka tasa masa abu a talabijin yana kalla to kuma sai ya haddace so daga a lokacin kusan duk shugabannin kasashen duniya ya haddace sunansu ta talabijin sai a faɗan masa sai a ce shugaban ƙasar Najeriya sai ya faɗi sunan Wani. shugaban ƙasar Niger sai ya faɗa shugaban ƙasar Saudiya sarkin Saudiya sai ya faɗi shugaban ƙasar Amerika sai ya faɗi amma bayan wannan tsarki sai an mai wannan ba mauhiba bace baiwa to suna nan da yawa wa hadha mantiqul qur'ani wannan qur'ani ne fa faɗa fada fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin Allah yace fa khudh ma ataituka ka karba abinda na baka wa kun minash shakirin ka zama cikin masu godiya in Allah ya baka kace kai baka gode ba na wani kake son a baka to ka shiga wahala ka shiga wahala inna ghaliba da yawa daga cikin malamai na magabata wa aksarar jilil awwali da yawa daga cikin mutanen da suka zo na farko-farkon nan kanu fuqara'a talakawa ne su lam yakul ladaihim i'tiyatun wala masakin bahiyatun ba su da wasu baye-baye na Allah na duniya wala masakin bahiyatun ba su da kyawawan gidaje na fada aji talakawa ne in kana jin tarihin rayuwarsu sai abin ya baka mamaki wala marakibu ba su da ababen hawa babban malami ya suna amma bai da abin hawa ma wala hashmun sannan ba su da tarin jama'a wa ma'a zalika asrawul hayata amma duk da haka sai gashi sun wadatar da wannan rayuwar ta duniya wa as'adu anfusahum kuma suka saman makansu rayuwa mai daɗi wal insaniyata ba su kadai ba wasu ma suka zo suka ci gajiyarsu ga nan muna ci alhamdulillah mun gane to ka gani talakawa ne Allah bai ba su wadata ba amma ne Allah maɗaukacin sarki ya musu Allah ya ba su wasu ababen da suka yadda da su zai buga mana misali li'annahum wajjahu ma atahumullahu min khairin fi sabilihi as-sahih domin sun fuskantar da abinda Allah ya basu. na alkhairi fi sabilihi sahihi a hanyar da wacce take ingantacciya fa burika lahum fi a'marihim sai Allah ya sa musu albarka a cikin rayuwarsu wa awqatihim da lokutan su wa mawahibihim da baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su da yawa magabata in ka ko tarihin su ba su da dukiya ba su da dukiya wasunsu kuma a farkon rayuwarsu ba su da dukiya amma ba su rena masu zamaninsu ba na abu hurairah Allah wani ya taso talaka wajen kwana ma bayi da shi a masallacin su sama yake kwana amma ƙarshen rayuwarsa da ya zama zama sai da ya zama fara abin da safarar dawakai yake yi, dawakai yake shigowa da su dawakai yake shigowa da su doki yake dawakai yake sai a ce ya kawo doki garke guda kowane garke in ya tashi kawo doki dubu ɗaya ne na umar wata rana lokacin na abu hurera yana ya zama gwamna na umar ya ba shi gwamna sai ya kai mai ziyara haka na umar ya yi da ya kai mashi ziyara na abu hurera da ya ji na umar zai zo sai ya sa aka shirya da wakai na bankayi wanda za su tarbi amirul mu'mini sai na umar yana tahowa ya ga dawakai an shirya su sun zo tarbarsa bayan yana kallo sai fuska shi ta canza ce me kenan abinda muka sa ka kenan sai ce yalla bai tun kafin ka bani mukamin nan ina kasuwanci ya ce shi ne wannan nan dawakan a kasuwanci na same su kasuwanci na nake kuma komai gashi transparent ne shi nan sai na umar ya binciken shi ya binciken shi ya ce ba za ka haɗa abu biyu ba in imara wa in tijara gwamna ya zama ɗan kasuwa ba zai abin arziki ba ka aje komai ka fuskanci mutane haka musulunci ya ce mana amma bai yiwuwa ka haɗa biyu bai yiwuwa ka haɗa biyu immal imara wa immal tijara ko ka zama gwamna ko ka zama ɗan kasuwa an kasuwancin ka za ka yi shi ke sai na umar ya ce mun yadda wannan ba a cikin gwamnati ka tama ba amma yanzu abin da za a yi za a raba ta gida biyu dukiyar rabi mun ka rike kayan ka rabi kuma za mu sa a baitul mali kuma haka sai na umar ya yi duk gwamnan da ya kuɗi a zamanin sai na umar haka sai na umar yake masa so da shugabancin mutane ba na tara dukiya ba ne abin da ake bukata shine rayuwarka ta zama bata shiga wahala ba a baka da zai dauki nauyin rayuwarka ya kula da iyalanka kai kuma ka shagalta da shugabancin mutane aikinka ya zaka ka kawo musu ci gaba to Allah ya ganar da mu Allah ya shirye mu Allah ba mu ikon koyi da su hmm, to an ce lokaci yayi saboda haka sai mu tsaya a nan ina jin dai mun fahimci wannan sababin ai ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka duk daga bayanai nan masu tsawo malam zai ci gaba da yin su insha Allah ta'ala ba su kare ba da misalai to Allah ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya sa mu yadda da abin da ya bamu Allah ya sa mu gode masa kuma akan haka Allah ya sa mu aiki da abin da ya bamu din mu ci gajiyarsa kada mu bari ya tafi ba mu amfani da shi ba muna kallon na wasu kada mai dukiya ya rika kallon malamai ya ce irin aikinsu zai aikinsu daban nashi daban kada malami ya rika cewa shi ma dole irin aikin masu kuɗi zai yi aikin shi daban nasu daban a zo a haɗu a cakuɗa to sai a ɗaga addini da haka ake ci gaba na sha tambaya ku wannan tambayar hadisan hadisan sayyiduna abdurrahman auf bin auf guda nawa ka sani amma na sayyidina abu hurairah fa sai hadisan sayyidina usman ibn affan guda nawa ne ba su da yawa amma in aka zo bayanin ba da dukiya fa kaga usman ake faɗi in aka zo bayanin yin hadisi wa ake faɗi abu huraira kuma duk sahabban manzo Allah sama ne kuma da Allah ya yarda da su kuma kowa ya zaɓa aikinsa hadisan khalid ibn walidi guda nawa ka sani shi kuma soja kenan to Allah ya ganar da mu wannan karatun wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh